واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت haka ya ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama was'aluhum aika tambayi Yahudawan da ke tare da kai dangane da aikin da magabatansu suka aikata. iz ya nuna fi sabti lokacin da suke keta haddi ya ta al-haddi fi sabti yahudawa ne Allah ya jarrabe su yasa su kuyi su a lokaci kaza rana kaza lahadi litinin talata laraba amma ranar asabar aka ce ai ainihi ranar juma'a Allah ya zaba masu sai suka kiya sai suka ce su ranar asabar sai aka aka dauka aka bar musu ranar asabar din to sai Allah ya jarrabe su yau in ranar da suke su sai kaga ba sa samun kifaye yadda suke su ranar da aka jarrabe su aka ce karsi sai ga kifaye fallu wani kan wani a cikin ruwa sai suka rasa yadda za su yi sai shaidan ya je musu wahayi ya je musu ya shaidan ya je ce masu ai abinda aka hana ku ku yi su ranar asabar amma ai ba hana ku ku yi hila ranar asabar ba yasa yaya za su yi ranar asabar din in kifayen suka zo da yawa sai su je su yi gina sai su je su yi haul su yi tafki haka su tara ruwan sai su tara kifin su shiga ciki ba sa iya gudu ranar lahadin suka zo za su yi sai su tarar da kifayen sai su ɗauka sai su yi amfani da shi saboda inabi da ke ta haddi na Allah madaukakin sarki ai was'alhum ya Muhammad ha'ula'il yahud allazina bi hadratika an qissati ashabihim ka tambaye su dangane da kissan eh, magabatan su kakannin su allazina khalafu amrallahi waɗanda suka saba ma umarnin Allah madaukakin sarki fafaja faja'atuhum niqmatuhu sai azabar Allah ta girshe su ala sani'ihim wa atida'ihim akan aikin da suka yi da ta haddin da suka yi wa ihtiyalihim da da hilar da suka yi fil fil mukhalafa a cikin sabawa Allah madaukakin sarki wa hadzir haula'i min kitmani sifatika sifatika saboda haka waɗancan yahudawa kakanninsu da suka yi Allah ya kama su waɗannan su ma ka tsoratar da su cewa kada su ɓoye sifofinka da suka sani a cikin attaura allati yajiduna ha fi kutubihim sifofin ka da suke samu a cikin littafin su li Allah ya hillu bihim ma halla bi ikhwanihim wa salafihim saboda in suka yi haka azabar Allah za ta saukan masu kamar yadda ta saukan ma magabatansu su qawluhu anil qaryati ay hiya aila al qarya din ita ce aila وهي على شاطئ بحر الكلزوم إذا تنا جيفن آه، تيكون كلزوم ني وهي على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصر إتي wannan ƙaryar tana kan hanyar wanda za shi haji ne zuwa in ya taho daga Masar za Makka إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ranar da suke asabti sai kifayen su zo ga sunan da yawa kan ruwa wa yawma la yasbituna la ta'tihim na nabluhum haka Allah yace haka muke jarraban su bima kanu yafsukuna da abinda saboda sababi fiskihim saboda fasikancin su haka kai ma duk sa'an da Allah ya ɗora ka shugaba ko minista ko gwamna ko malami ko chairman na local government ko sakatare ko babban ma'aikaci duk inda Allah ya dora ka din tun daga ran da Allah ya ɗora ka ka shiga cikin jarraba kenan sai Allah ya hore maka ga kuɗin a hannunka in ka sa hannu zaka ka iya ɗeba in ka hana za iya hanawa in ka za iya yin duk hila da zaka yi ka ɗeban makanka ko wanda kake so to wallahi tallahi jarraba ka Allah yake ba kada tsira wurin Allah sai in kayi aiki yadda ya kamata yadda Allah ke wa in qalat ummatin min ummatun ka tuna yayin da wata jama'a cikin yahudawan suka ce lima ta'iduna qauman illahu mulikum aw mu'azzibhum azaban shadida dan me kuke yi ma waɗannan da Allah zai halakar da su ku zo kuma kuna musu wa'azi kuna musu gargadi qalu ma'aziratan ila rabbikum aw aw fi qiratin ma'ziratu sai suka ce ai ko za mu yi eh, eh, mu samu anzari wurin Allah madaukakin sarki wala allahum yattaquna saboda su tsoron Allah falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka bar abinda aka aka umurce su da shi mugun al'aiki wa akhadna allazina zalamu sai muka riki muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin da azaba ba'isin mai tsanani bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi falamma atau an manuhu anu yayin da suka yi girman kai suka ki barin abin da aka hane su kulna lahu sai Allah madaukakin sarki ce kunu kiradatan khasi'ina sai aka shafe su aka mai da su birrai suna kaskantattu haka Allah madaukakin sarki yake aikata al'amarinsa duk sa'an da kaga ya kyale ka ya kyale ka ne inna rabbaka labil mirsad ya'duna ay yata'addawna yatajawazuna suke keta ta fi sabti ranar asabar <clears throat> in zatihim fitanuhum yawma sabtihim shur'an shawari'a ai ga sunan da yawa a bisa ruwa ila qawlihi kunu qiradatan khasi'ina ba'isin ai shadidin mai tsanani babu qaulillahi ta'ala wa dawo dawuda zabura babin fadar babin fadar Allah madaukakin sarki muka ba Dawuda zabura littafin na annabi Dawudu kenan az-zuburu al-kutub ha zaburu dayan su shine zabur ake ce ma zabur zabartu ay katabtu zabartu bil qalami ay katabtu bil qalami ولقد آتينا hakika mun ba Dawuda fadala daga Allah madaukakin sarki da annabci ya jibalu ya ke du ya ku duwar wasu awwibi ma'ahu ku tsarkake Allah sabbihi wa raj'i tasbihi ma'ahu kaga wani mulki kuma kenan wani Allah ya bashi mulki ya hore masa duwar wasu ya hore masa tsuntsaye ya hore masa har aljanai wa qala mujahidun ay awwibi ma'ahu ay sabbihi ma'ahu ma'ana lokacin da annabi dawo da ya zo yana tasbihi yana zikiri yana ambaton Allah har duwar wasu dukkan dutse sai kaga suna maimaitawa su ma suna tasbihi tare da dawo wa tsaira haka tsuntsaye wa alanna lahul hadida muka tausasa masa a karfe bakin karfe yadda ka kasancin gon a hannunka haka annabi dawo da yake karfe a hannunsa ya aikata ya sarrafa yadda ya ga dama an imal sabighatin yace ka san'anta ka ɗinka ka kera ka saka alduru silkai silke silke yadda aka hore masa sai ya ɗauki karfe kamar yadda cingon ke hannunka ko tsumma ke hannunka ka dinka nan ka dinka nan to haka shi Allah ya hore masa karfe wa qaddir fi sardi yace ka daidaita kai ka kai abu a daidai fisfardi a cikin waɗannan kusoshi ma'ana wannan silken da zai yi aka ce har kusoshin da zai yi asar almasamir wal halaq wala tudiku ai kusoshin da za ka yi ko noti notin da za a yi aka ce kada ka bar kusar ta zama siririya kwarai in aka buga in aka yi sai ta shige ba za ta rike abu ba kar ta zama kuma mai faɗi mai girma in aka saka sai ta karya abin sai ta ɓata abin wala tudiku almismara ولا تؤذم فيسم فيفسم كما يد مكبينا أفرغ أي أنزل ربنا أفرغ علينا صبرا ai ka saukan mana da hakuri ka kwararo muna hakuri in ba haka ba al'amarin ba zai tafi ba ya ce rabbana afirka alaina sabaran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirina Allah ka saukan mana da hakuri ka kwararo muna hakuri wa sabbit aqdamana ka tabamma min an abi hurairah radiyallahu anhu an Allah sallallahu alaihi wasallam yace خفف على داود عليه salamul القرآن an hore ma an sassauta ai ma annabi Dawud sassauci an hore masa alqur'ani ma'ana littafinsa sa fa kana ya'muru bi dawabihi fatusraju sai ya ce a yi ma waɗannan dabbobi sirji a dora musu sirji za a je unguwa ko za a yi tafiya fa yaqra'u qur'ana qabla an tusraja dawabuhu sai ya fara karanta zabura ɗinsa kan su gama dora nada sirdin shi ma ya gama ya sauke alqur'an littafinsa wala ya ya'kulu illa min amal yadihi manzon Allah ce annabi Dawuda baya ce sai daga aikin hannunsa noma zai yi ne saka zai yi kira zai yi dinki zai yi baya mika hannu ya ce a bashi sai ya je ya sana'a ya samu abin da zai tafiyar da rayuwarsa don har abada manzon Allah sallallahu ya ce fal yadul ulya khairun min al yadis sufla wabda biman takun bayanin fadalan ina bayani ina mahallin shahid cikin wannan hadisi da ke bayanin da ke bayyana fadalan annabi dawud shine hore masa alqur'ani da aka yi wa alanna lahul hadid da kuma baya cin wani abu sai daga sana'ar hannunsa رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عم بن عمرو رضي الله عنه تعالى عنهما قال يتي أن كربو دك سعيد بن مسيب يتي عبد عبد الله دم عمرو دم عبد الله دم عمرو دم عاصم يتي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن با من الله صلى الله عليه وسلم لا باري لا باري مي شيني أني أقول أن باش لا باري شي ina fadar cewa la'asumanna nahara wa la'aqumanna al-layl ma labari aka ce eh, abdullahi eh, dan amri dan as yana cewa aini titir har abada zan ta yin azumi ne kullum ba na sha kuma kullum dare in na fara sallah tun daga farkon dare sai karshen dare ba za ba zan tsaya ba ba zan yi bacci ba zan yi komai ba ma'ana ya dauka ya daukan masa makansa ibada amma mai tsanani da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bil mu'minina raufur rahim fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi ce an anta allazi taqulu kai ne kake fadar cewa wallahi na rantse da Allah la asumannan nahara zan yi azumi kullum babu fashi wala aqumannan laila ma zan tsaya dare tun daga farkon dare ina sallah har ƙarshen dare har abada kuma duk iya rayuwata kultu kad kultuhu manzo Allah ce kai aka ce ka faɗi haka sai ce eh na faɗi haka din qala sai manzo Allah ce innaka la tastati'u zalika ba za ka iya haka ba za ka ɗaukan makanka abin da ya fi ƙarfinka amma abin da ya fi fasum wa aftir wata rana ka yi azumi wata rana ka sha wa kum wa nam ka tsaya kuma ka yi sallan dare kuma ka yi bacci don ka ba kanka hakkinka idanuwanka hakkinsa jikinka hakkinsa wa mina shari salasata ayyamin kuma ka yi azumi kowane wata kwana uku ayyaman biyu kenan ko sha uku sha hudu sha biyar fa innal hasanata fa innal hasanata bi ashri amsalha saboda wannan al'umma yace sai saboda wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba ta fadala in kai aikin alkhairi daya in Allah ya karba sai ya baka lada goma akan haka in kai azumi kwana uku kowane wata ka samu lada nawa kenan talatin talatin sau goma sha biyu ya zama ɗari uku da sittin ko kenan ko da nawa to haka adadin kwanakin shekara kenan in kai kowane wata kai azumi kwana uku Allah zai baka ladan azumin shekara to me kuma kake so wa zalika mithlu siyami dahari yace ai kwatankwacin kaman azumin shekara kenan qultu sai abdullahi dan amri dan asi yace inni utiku afdala min zalika ya rasulullahi sai ce ni zan iya yin sama da haka ya manzon Allah mai azumi kwana uku yayi min kadan zan iya sama da haka kala sai manzon Allah ce to fasum yawman wa aftir yawmaini to yanzu abinda za ka yi shine kai azumi yau gobe da jibi ka sha gata kai azumi ga bayan haka mana yau kai daya biyu ka sha ɗaya, daya biyu ka sha har karshen shekara ka samu daya bisa uku shekara kenan kana azumi kala sai abdullahi dan amri yace qultu sai nace inni utiku afdala min zalik yace ya manzo Allah zan iya yin sama da haka fa kala to yanzu abinda zaka yi shine fasum yawman wa aftir yawman kai azumi yau gobe ka sha jibi kai azumi gata ka sha haka zaka ta yi har shekara ta kewayo wa zalika mu dawo. sai manzo Allah ce ai haka annabi dawud ke azumi wa huwa adlu siyami ai shine azumi mafi adalci qultu sai abdullahi dan amri dan asu yace inni utiku afdala minhu ya rasulullah ya manzan Allah ai zan iya yin sama da haka ma'ana yau kai azumi gobe ka sha yace zai iya yin sama da haka yaya kenan zai yi kullun kenan zai yi kala sai manzan Allah ce la afdala min zalik ba sama da haka abinda za ka yi kenan yau kai azumi gobe ka sha shine yace azumin Dawud kenan kuma yace la afdala min zalik bayani ne na cewa annabi wannan yana bayyana fadalan annabi Dawud قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كربو دغ عبد الله بن عمرو بن العاص يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا من الم انبا انك تقوم الليل وتصوم النهار ba a kai aka ban labarin cewa kai tutur kana azumi ba sha kuma kullum kana tashi tun daga farkon dare har karshen dare ba fa qultu na'am sai abdullahi dan amr dan as yace e eh, haka ne ja yake abin abin abin kirki kenan yake yi dan aiki ne na ibada menene zai hana shi ya yi alfakari da haka fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaka idza fa'alta zalika sai ce kai tabbas in ka aikata haka farkon dare sallah har karshen dare kuma kullum ba fashi kuma kullum azumi ba fashi yace in ka aikata haka hajamatil ayn idanuwanka sai su yi rauni idanunanka sai su yi rauni tunda tun daga farkon dare kana sallah ba kai bacci ba zaka ji zaka ji ba dadi zaka kamu da ciwo wa nafihatin nafsu zuciyarka kuma ta kosa kullun dare sallah farkon dare har karshe kuma kullun azumi zaka kosa sum min kulli shahrin thalathata ayyamin kayi azumi kowane wata kwana uku fazalika sawmud dahari ai za baka ladan azumin shekara aw ka sawmi dahari ko kuwa kaman azumin shekara kenan qultu inni ajidu bi yace ni ina jin karfin da zan iya haka qala mis'arun yani quwwatan sai ce abdullahi dan amr dan asa yace ni ina jin zan iya yin sama da haka qala sai manzon Allah ce fasum sauma dawuda kai irin azumin annabi dawud alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi wa kana yasumu yawman sai manzo Allah ce annabi Dawud ya kasance yana azumi rana yau wa yuftiru yawman ya sha gobe wa la yafirru idza laqa in suka hadu da makiya kafirai yaki baya gudu ma'ana annabi Dawud ya kai inda ya kai kenan ko shine Allah ce zal aidi ko innahu awwab ainihin wannan kisan abin da yadda ta faru wannan kisan an kawo ta ne a takaice ko a wata riwaya da wata ma'ana sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka tashi a cikin su akwai Abdullahi dan Amr dan Asim suka ce ai mu muna jin za mu yi ibada yadda za mu gamsar da kawunan mu suka je gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaya yaya manzon Allah yake yi ne yaya yake sallan dare sallah yake tun daga farkon dare har karshe ko ko yake yi sallan yayi bacci yaya yake azumin nafilfili yana yi ne kullun ko ko a sai aka ba su labarin yadda manzon Allah ke ibadarsa ka annafaka annahum taqallauha sai suka ga kaman ai wannan aikin ma yayi kaɗan suka ga aikin da aka ce manzon Allah na yi suka ga yayi kaɗan to amma sai suka ce aina na nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina manzon Allah ya ya za mu tsaya manzon Allah shi Allah ya gafarta masa Allah ya ɗaukaka shi mas'alarsa an gama to yaya mu za mu yi mu muna bukatan wani kaimi muna bukatan ƙarin aiki saboda mu ma ko ma samu shiga da fasaha hikimar su kenan قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر to sa'an nan sai kowa yanka ma kanshi wannan ce wannan har abada ba zan yi aure ba yanzu sai azumi sai sallah sai ibada ba sai ka auro ta sannan ta ce ina atamfa ina abinci ka shiga kasuwa neman kuɗi sannan ibada ya ragu ba ba sai ka auro ta ce ina hakkin ta na bacci ba ba sai ya ce ba zai taba yin aure ba shi shikenan yanzu ya zamo rahibi kenan ko تضيء الظلام بالعشاء كأنه منارة ممسي راهبا متبتلا التبتل كنا سيسي ينكي باشي با أوري با وان أبن يجي شغا هسومي يسا haka suke yi a da rahabaniyanci kenan shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la rahabaniyata fil islam babu rahabanan babu rahabaniyanci a cikin addinin musulunci ko su da kansu da suka yi mai Allah madaukakin sarki yace Eh? Allah ya eh famara auha hakkari ayati famara auha hakkari ayati su da kansu da suka daukan su ma ai ba su iya sun kiyaye hakkin wannan ibada da suka yi ba shi yasa manzo Allah ce la rahbaniyata fil islam kada ka ce kai zaka je ka zauna baka ba zaka yi aja'u wanda kuma ba shi da iko ba ka da iko ba ka da kudin da zaka yi aure kana jin sha to sai wannan yace ba zai aure ba wannan yace kullun sallah zai ta yi haddare wannan yace kullun azumi zai ta yi babu fashi suna cikin wayannan tattaunawa sai manzon Allah ya fito yace ma balu aqwamin yaquluna kaza kaza kaza wa kaza mina me ya saru ne waɗansu mutane suna faɗa wannan ya ce kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza ya ce wallahi inni ya ni na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah me kuma za ku ce lakin ni asumu wa uftir sai dai manzo Allah ce amma ni ina azumin nafilfili wani lokacin wani lokaci na sha wa aqumu fa anamu wa aqumu yace cikin dare kuma na raba daren wani lokacin yi bacci wani lokacin na tashi na yi sallah wa atazawwaju nisaa kuma ina auren mata famar raqiba an sunnati duk wanda ya bar sunnata faman man min alfazil umum fi usul al-fiqh duk man ragiba ragiba fi kaza idza ahabbahu ragiba an kaza idza karihahu yace fa man ragiba an sunnati duk wanda ya bar sunnata fa laysa ba ni ba shi babun yace wani babi أحب الصلاة إلى الله صلاة داود صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي في أي صلى ورن الله مدوك كين سركي صلى داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود في أي كما أزمي أزم داود كان ينام نصف الليل annabi dawud ya kasance yana bacci rabin dare waya kuma sulusahu ya tashi ya yi sallah sulusi ɗaya bisa uku kenan waya namu sulusahu ya kuma sake zuwa ya kwanta zuwa ya yi ɗan kishin gida ya yi ɗan barci kafin lokacin sallah asuba kenan waya sumu yauman wa yuftiru yauma ya yi azumi yau gobe sha kala aliyun sayyidina aliyu yace wa huwa qawlu aisha Shi ne na na Aisha ma alfahu saharu indi illa na'iman Shi fadar na na Aisha Aliyu aliyun aliyun yace mai riwaya ce. shine misalin fadar na na Aisha ma alfahu sahar indi illa wa huwa na'im ita ce duk sa'an da manzon Allah yake wurinta zaka same shi yana bacci lokacin sahu ma'ana lokacin dab da shigar lokacin sallar asuba ma'ana zai bacci wani lokacin ya tashi yayi sallah amma lokacin da aka je har ya zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ibn hazmin ya ya ya ce wajibi ne bayan an yi sallah manzo Allah bayan an yi kiran a salatu sai ya kishin gida haka kaɗan dan hutawa sallan da aka yi sallar dare aka gaji lokacin sai ya kishin gida kaɗan sa'an nan ya tashi ya sallan asuba sallallahu alaihi wasallam yine na na aisha ta kafa hujja cewa manzo Allah yana sallan dare amma kuma yana bacci a cikin dare ba ba yana raya dare bane tun daga farko har karshe aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin salla tun da yake tun har ya je wurin uban ya koma wurin Allah madaukakin sarki bai taba raya dare tun daga farkon dare yana sallah ba har karshen dare aka ce me yasa aka ce bai taba yin sallah sama da raka'a goma sha uku ba kullun sallah raka'a goma sha ɗaya ke yi wani lokaci ne kaɗan aka samu ya yi sallah raka'a goma sha uku amma wutiri ko a yi da ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya lokaci ne kaɗan aka samu manzon Allah ya yi sallah raka'a goma sha uku a cikin dare in ka auna dare tsawon dare da sallah raka'a goma sha uku ka san za a samu lokacin da za a yi bacci amma ka ce kai za ka yi nafila raka'a dubu raka'a kaza raka'a kaza ba za ka yi raka'a dubu za ka yi amma ba za ka samu raka'a goma sha uku na tsatsu ba ba za ka yi natsuwa ba ainihin kyan abin Allah ke so ba adadin yawarsa ba kyan abin Allah ke so ka yi shi da natsuwa ka yi sallolin da natsuwa cikakkun salloli raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ya fi maka daraja wurin Allah da ka ce za ka yi raka'a dubu ka yi a galabaice baka san abin da kake faɗa ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمرو بن عاص يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا فدا من yace ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud fiyayyen azumi mafi wanda Allah ya fi so shine irin azumin Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa ahabbu salati ila Allah salatu Dawud كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه شيني حديث ده غباتا باب يتي وانا بابي واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب إلى قوله وفصل الخطاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله يتي اصبر على ما يقولون tasliya kenan ake faɗa ana ce ma wannan tasliya ban hakuri ma'ana ana ba ana ba manzon Allah hakuri ya dau hakuri kaman yadda waɗannan wane kaza kaza kaza kama sabara ulul azmi minar rusuli kama fa'ala kaza kai hakuri manzon Allah kenan ake ba shi hakuri saboda fitinnu sun yawa wannan ya faɗa wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma duk da cewa manzon Allah shine shugaban masu hakuri aka ce wasbir alama ya yaquluna wa abdana daud ka tuna ka ambaci ka tuna bawan mu dawo zal aidi mai karfi a cikin bin Allah ina manan Dawudu mai karfi mai karfi ne a cikin bin Allah yana azumi yau gobe ya sha har shekara ta cika kuma yayi sallah rabin dare kuma yayi bacci rabin dare kuma aka ce in ya shiga yaki da kafirai baya jan baya zal aidi ai mai al aidi was bi banaynaha bi aidi ai bi quwwati wannan baya nuna cewa ahlus sunna sun yi ta'wili ba jam'u yadin bane haza min babi ada ya idu aidan iza qawiya ma'ana waznuhu fa'un yadun kuma yadiyun wazan kenan ko ada ya idu aidan iza qawiya was samaa banaynaha bi aidin ay bi quwwati zalika yani anna ahlus sunna أو تأولوا هذه الآية كما يد فدا ذا الأيدي إنه lallai cewa shi awwabun mai yawan komawa ne ga Allah mai yawan tasbihi ne mai yawan bin Allah ne inna sakharna aljibala ma'ahu Allah ya ce mun hore masa duwar watsu duk baki daya yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq suna tsarkake Allah ashe har duwar watsu ma suna tasbihi da tsuntsaye suna tasbihi to kai ina aka kai ka aka baro yaushe aka ɗauke tasbihi a cikin tsarinka aka kawo wani abin aka saka maka na bil ashiyi a lokacin da yammaci wal ishraq da lokacin da rana za ta ta hudu tsaira haka tsuntsaye tsuntsaye ma mahshurat aka tattara su kullun lahu awwa dukkan su da tsuntsaye da duwar da aljanai da menene baki daya suna maimaita abin da Dawud ya suna tasbihi tare da shi wane ne wanda Allah ya ba wannan sarauta duk inda ka kai da mulkin ka duwatsun kasar ka ba sa yi maka komai ma janan kasar ka kai ma tsoro su kake ji tsuntsaye ma sai sun ga dama kana zaune da karfi da daraja da girman kanka da isa kuda za ya zo ya fadi kan hancin ka sai ka buge hancin ka dan Allah ya nuna ma kai kaskantacce ne dan me kake girman kai mm. duk darajar ka wannan kuda da kake gani dan ah, dabba da aka ya akwai alama cikin cewa dan adam baka yi saka girman kai ba kana zaune kan kujeran mulki kai ne shugaba kai ne wane kai ne wane kana kuda ya zo ya hau kan hancinka baka isa ka hana sai ka buge kanka sa'an nan ka kore shi wa shaddadna mulkahu muka karfafa masa mulkinsa wane ne Allah ce ya karfafa masa mulkin ka kana kan mulki kullum sai ka dauki telefon ka ji security report me ake faɗa yaya kasan namu za a waye gari me ke faruwa wannan Allah ce wa shaddadna lahu mulka wa atainahu alhikmata muka bashi hikima da annabci da hukunci daidai wa faslal khitab da rarrabe magana da rarrabe kitabi da iya yin al'amura kan hikima Wahal a taka na baul khasmi ko labarin waɗannan da suka zo masu jayayya ya iso maka eh ma'ana su'ali ne na a tabbatar da al'amarin yake in tasawwarul mihraba mala'iku ne guda biyu Allah ya sa suka zo a cikin suran dan adam sai suka haura garun eh, masallacin mihrabi masallacin ah, Dawud iz dakhalu alayhi iz dakhalu ala Dawuda sai gashi nan annabi Dawuda kuma ya rarraba ayyukan da yake yi ne kullum akwai ranar da ibada yake yi ba wani ba sani ba sabo ba shaurara ma komai akwai ranar da alkalanci ake yi zai zauna faslul khitab yana zaune wannan ya zo wancan ta ya zalunce ni wani ya cuce ni wannan aure zai rabu wannan aure zai kullu wannan al'amari wannan kasuwanci al'amura duk shine wata rana abinda da zai dauka kenan wata ranar kuma al'amuransa na kanshi zai duba al'amuran kansa yake kulawa da shi to wani iri ne al'amuran kansa wanke sa ne guga ne cin abinci ne noma ne dama an ce maka yana ci ne da aikin hannunsa sa'an nan kuma wata ranar yana hutawa baya fuskan ba mai zuwa mashi yana zaune ne yana hutawa haka dawo da ya rarraba ranekunsa da mako to me zai faru yana zaune ranar da ba ko adadi mai ɗimbin yawa rannan kuma ranar hutu ne da ba halin ya gana da kowa a cikin wannan kasan kowa ya sani ba wanda zai zo mashi kuma ga masu gadi suna nan suna tsaye bakin masallacin sai ga mutum biyu sun hauro sun fado mishi shikenan yaya aka yi kuma ba aljanai ba ne ba mala'iku mutane ne yaya aka yi suka tsallake eh, mamana bodyguard duk suka shigo kuma yau ba a zuwa a hadu da dawud to shine zai aminu sai razana sai ji tsoro ka lura ta kafa sai ce a'a kada ka ji tsoro kada ka razana ma'ana wani ya fi wani ke <laughs> yaya aka yi suka hauro mishi sai razana sai suka ce la takhaf ai kada ka ji tsoro abin da ya faru shine khasmani baga ba'duna ala ba'd mu mutane ne guda biyu muke jayayya ɗaya sashin mu yana son ya zambaci sashi ko ya zalunci sashi ko yana son ya keta haddi ma'ana duk sa'an da musu ya shiga tsakani wallahi tallahi wa in kaji ana wallahi tallahi wallahi tallahi to mas'ala ta bace kenan ko ma'ana wani yana son ya zalunci ko ana son a zalunci wani ya kiya fahkum bainana bil haqq abinda muke so kai muna hukunci da gaskiya wala tushrik kada ka kauce kada ai zalunci mana ai adalci wahdina ila sawa'is sirat mana ka shiryar da mu tafarki mai daidai matsakaici to sai suka shimfida kaziyyan kenan kada ka ji tsoro don kaga mun hauro mu jayayya muke yi wani na son ya zalunci wani abinda muke so kai mana hukunci na gaskiya kada ka ji tsoro ma'ana kada kai kada a kauce sa'an nan sai suka kawo qadiyya menene ya faru tsakanin ku sai ce inna haza akhi wannan dan uwana ne ko dan uwa na jini ko na addini lahu tis'un wa tis'una na ajabi yana da tinkiya ɗaya bayan ɗaya har ɗari ɗaya babu tasa'in da tara mm. waliya na ajatun wahida ni kuma ina da tinkiya kwaya ɗaya faƙala shi mai tinkiya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ma kai har guda casa'in da tara ni da nake mallakan kwaya ɗaya sai ya ce mini a filniha ka ƙara min ɗaya wa'azzani fil khitabi saboda iya magana da surutu kuma sai ya rinjaye ni a cikin magana na rasa yadda zan yi da shi kwaya ɗaya ce da ni yana da tis'in da tara kuma ya zo ya fi ni iya tsara magana da shirfi da magana kuma ya ce wannan ɗayan sai na kara masa cikin nasa su cika ɗari ni kuma na tashi ne to yadda kaziyar ta zo kenan sai annabi dawo ya shigar da wata matsala cikin hukunci alhali kuwa wurin hukunci ba a shigar da wannan mas'ala hmm. shine tausayi da ganin aika zane ya kamata hukunci kuma adalci ake so misali ne mutum miliyoniya ne yana mallaka naira miliyan ɗari yana mallaka ya zo yana bin ka naira goma karanta baka bashi ba sai kai ka kotu wurin alkali ba ka mallakan kuma yana miliyoniya ne an san shi kasa ya fi kowa kuɗi kuma ka zo karanci naira goma a wurinsa ka kasa biya ya kai ka kotu saboda wannan naira goma yaya za a yi a tausayi sai a ce ai bai kamata ba ya kamata ka bar mishi abinci mm. ko ba hakkin yana da hakkin ya nema ko ba shi da hakkin ya nema shine malamai suka ce adkhala dawud min haifiyatil hukmi ma laysa fil hukm mm. hukunci ana yin ne ana adalci ne wannan ko da yake miliyoniya ne ke mallakan kudin duniya shin naira goma din ko naira hamsin ko naira ɗari ko naira dubu din hakkinsa ne ko ba hakkinsa ne. hakkinsa ne to adalci ya ce a'a ka biya shi abinsa in babu in ka samu ka biya in ana so ya bar ma sai dai a nemi a yi sulhu da shi mai ka gani mai ka ai ya kamata amma karfi ba za a yi karfi to da dawo da ga an koro magana haka sai me ya shiga zuciyarsa tausayi ko kala sai ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لقد اللام موضعة للقسم قد حرف تحقيق ظلمك